durriya fi manaqib ibnu taymiya nawa ne in kana so ka zo nuna ma wajen ku rike min karatun nan to bari ka ji wani da zan rufe da shi ya ce can a ƙarshen baitocin ƙarshe ya ce walakin na ni abu yiri da Allah ya khaliki wa arjo bihi kufrana sallata muzinibi واجعله لي في المعادي ذخيرة واجعله لي في المعاد ذخيرة ني زنفا ابن تيمية زنفا ابن تيمية شين اينا يوم واتو واتو آه، آه، آه، ذخيرة آآ آآ وتأتي أتاتا مسمى في المعادي أموكوما تارايرا أفوز بها في العشر من خطبه الوبي ba dan isalin da ya taba cewa wannan abun ba daidai ba ne gani ni gani ni man ba ne mai karfin siya a ta? tsakanin yan ɗarika da yan tijjani da yan da yan izala amma na falla malam ba ka gaya musu ba zan zuwa taro ba yanzu mana ka aiko min ka ce ba zan zo ba na daina kuma na dinga faɗar yadda izala take su ne hawar jawa wannan To, alhamdulillah, wassalatu wassalam, ala nabiyina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallama tasliman kathira bayan haka ‘yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A wannan tsoho da kuke saurari wani tsoho ne, don ba za a ce dattija ba, e, ba za a ce dattija ba, tunda kuga makaryaci ne kuma ɗan bida'a. ga kaɗan bida'a a ɗan tijjaniya ga ka kuma makaryaci mara tsoron Allah kaga ba za a iya kiranka da tija ba dole kaga tsoho za a kira ka to wannan tsoho ɗan tijjaniya jama'a kamar yadda kuka ji shi kuka ji abin da ya ambata kuka ji abin da ya furta za mu bi ba shi amsa yanzu cikin tsanaki eh za mu ba amsa a nutse cikin tsanaki wato abin da yake faruwa yan uwa shine waɗannan yan tijaniya in dai waɗannan su ne dattijai a cikinku to ba abin mamaki ba ne don yaran sun fito suna ƙarya suna tsallake suna canjawa magana ma'anarta suna tsallake abin da maganar ta nuna suna canja wa marubuci magana in dai waɗannan su ne dattijai a cikin tijjaniya to wallahi allazi la ilaha gairuhu abin da yaran suke yi ba su laifi ba abin da yaran nan suke yi na bauchi wallahi ba za a ga laifinsu ba ba za a ga laifinsu ba domin ga dattijo a cikin ɗariƙar Tijaniya shi ma bai wuce ƙarya ba dattijo a cikin ɗariƙar tijjaniya shi ma bai wuce ya yi ƙarya ya tsallake magana don ya canja mata ma'ana ba kun ji inda ya fara karantawa na walakinnani abghi ballahi Khaliƙi, sai ya ce wa arju bihi ghufrana zallati muznibi wa aj'aluhu fil ma'adi zakhiratan afuzu biha fil hashri min khatbihi ina ba da muna fahimta kun ga waɗannan baituka su ya karanta baituka ne guda biyu na ƙarshe baiti ɗaya kawai ya tsallake don ya canja wa baitukan ma'ana baiti ɗaya na ukun ƙarshe shine da wannan tsoho ya karanta wannan baiti na ƙarshe na ukun ƙarshe ya haɗa shi da waɗannan baituka guda biyu da an gane abin da baitukan suke magana kai da ya ga in ya karanta wancan baiti za a gane abin da baitukan suke magana sai ya tsallake sai ya tsallake wancan baiti na ukun ƙarshe sai ya karanta waɗannan baitika na biyun ƙarshe baiti na ukun ƙarshe abinda yake cewa shi nan a shafi na ɗari uku da talatin da hudu a shafi na ɗari uku da talatin da hudu yake cewa wa ma ji tufi madhaihi ma mutaqalli'an bihi araban yafna wala wala naila mansibi wannan shine wato baiti na na, na ukun karshe na na wakar yace wa ma wa ma ji'tu fi madhihi ma mutaqalli'an bihi araban yafna wala naila mansibi yace yaban da nake wa ibnu taymiya da yaban da nake wa ahmad ibn hanbal ba yabo ne da nake yin sa dan neman wani abun duniya ba sannan ba yabo ne da nake yin sa dan neman wani matsayi a nan duniya ba sai ce walakin na ni abghi ridallahi khaliki sai dai yaddar Allah nake nema shine nake yabon waɗannan malamai Ibnu Taymiya da imamu Ahmad sai ce wa arju bihi yanzu wannan lamiri na bihi yana komawa ila madhaihima ko kuma ila Ibnu Taymiya kai Allah ya tsinewa abin nan makaryata Allah ya tsine marasa tsoron Allah Allahumma fala'natuka ala zalimin tsinuwar Allah ta tabbata ga marasa tsoron Allah Allah ya nisantar da rahamarsa daga duk wanda Allah ya ɗauke tsoron Allah daga zuciyarsa Allah ya nisantar da shi daga rahamar Allah yace ni abghi <laughs> ridallahi khaliqi sai ce wa arju bihi ghufrana zallati muznibi ai wa arju wannan yabo da nake wa ibnu Taimiyya. wannan yabo da nake wa Ahmad ibn Hanbal ina roƙon Allah da wannan yabon ya gafarta min tintiɓe na ya gafarta min zunubai na wa aj'aluhu wannan yabo da nayi waɗannan manya-manyan malamai ina sanya shi li gare ni fil ma'adi ranar gobe kiyama zakhiratan ya kasance wata ajiya ce wani tanadi ne wanda zai amfane ni afuzu biha wannan ajiya wacce zan rabauta da ita fil hashri a ranar gobe kiyama min khatbi hilwabi daga wani tashin hankali mai tsanani wanda Allah subhanahu ta'ala ya kaddara faruwarsa ranar gobe kiyama kun ji baitukan fa kun ji baitukan kun ji abin da wannan tsoho ya tsallake dan ya canja wa baitukan ma'ana wancan baiti na ukun ƙarshe wancan baiti na ukun ƙarshe shine tsohon ya tsallake shine abin da ya tsallake wato wa ma ji'tu fi madhihi ma mutaqalli'an bihi araban yafna wala naila mansibi shine abin da tsohon ya tsallake dan ya canja wa baitukan ma'ana gaba daya ya nuna wa duniya cewa wai baitukan wai ana cewa wai an ajiye ibnu Taymiya. wai ibnu taymiya shine tanadin wanda yake wannan magana ranar gobe kiyama to kun ga in dai aka ce ɗan tijaniya dattijo tsoho irin wannan bai ji tsoron Allah ba sannan barin ma wata tambaya ma kai barin ma wata tambaya ma kafin aje ko ina ka fara karanta waɗannan baitukan da daga inda ya ce na ni, <coughs> yanzu dan Allah ga duk wanda yake jin larabci a ina ne aka taɓa fara magana da lakinna a ina ne lakinna ta taɓa zama farkon wata magana da za ta ba da fa'ida cikakkiya mecece lakinna ne a wajen malaman na hau? wannan tsohon nake tambaya wannan tsohon mara tsoron Allah shi nake tambaya bari ku ji daga lakin da ya fara karantawa bari danna ku ji na fi manaqib ibn taymiya na wani in kana so ka zo nuna ma wajen ku rike mun karatun nan to bari ka ji wani da zan rufe da shi ya ce can a ƙarshen baitocin ƙarshe ya ce walakin na ni abu yiri da Allah ya ku duba ga tsohon nan mara tsoron Allah ku duwa ku ga tsohon nan mara tsoron Allah gashi ka tsufa shekarunka sun ƙare ƙarfinka ya ƙare amma ba tsoron Allah kana magana ta marasa tsoron Allah wai wai baitin wai zai fara karantawa wai daga walakin na ni wai daga nan zai fara karantawa lakin na harfu istidrakin ne fa wa nasbin fa minan nawasikh min nawasikh libtida lakin na dinnan minan nawasikh ne harfu harfu istidrakin ne wa nasbin harfu istidrakin ne yansibu lisma wa yarfa'u al-khabar min akhawati inna harfun ne mushabbahun bil fi'li harfu istidrakin ne dan uwan inna ne ina ba ta ga fahimce ni duk inda ka ga lakinna to babu yanda za a yi a fara magana daga lakinna dole sai an jona ta da maganar da ta gabata ina ba ta muna fahimta bawan Allah nan yana waka <laughs> da ya zo ya ce wa ma ji itu fi haihi ma mutaqalli'an bihi Ya ce ban zo ina yaban ibnu taymiya ina yaban ahmad ibn hanbal dan neman wani abun duniya wanda zai kare ba mutaqalli'an bihi aradan yafna wala naila mansibi ba wani matsayi nake nema ba ba wani abun duniya wanda zai kare a nan gidan duniya ba sai ce walakin na ni abghi riballahi khaliki wa arju bihi gufrana zallati muznibi sai dai wannan yabo da nake wa ibnu taymiya ina neman yaddar Allah ne kuma ina tawassuli da wannan yabon da nake wa ibnu taymiya da ahmad ibnu hanbal Allah ya gafarta zunubaina Allah ya Allah ya gafarta mun kurakuraina wannan fa shine fa kuma wannan aqidar mu ce ahlus sunna duk wani aiki na gari to ana kamun kafa da shi zuwa ga Allah yaban malamai da ba su kariya malami bujimin malami na Allah malami na Allah irin ibnu taimiya idan ka ba shi kariya ka yabe shi to wannan aiki ne na gari ka yi za ka iya yin kamun kafa da wannan aiki don neman biyan bukatunka wajen Allah wannan aƙidar mu ce mun jima muna karantar da ita mun koye ta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abdullahi ibn Umar ci inda inda al-Bukhari wa Muslim fi sahihain Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina ba da muna fahimta to da haka ƴan uwa wannan gaskiya tsoho ne wanda Allah subhanahu wataala ya kifar da zuciyarsa babu tsoron Allah a cikinta babu kuma wato sanin ya kamata babu kuma yi dan Allah da haka in dai a ɗariƙar tijjaniya waɗannan su ne dattijai waɗannan mutane marasa tsoron Allah waɗannan fajirai waɗannan wato tsofaffi ba dattijai ba in dai su ne jagorori a tijjaniya to kaga ba abun mamaki ba ne don komai ya faru a ɗariƙar tijjaniya ba abun mamaki ba ne don an samu wani ya fito a ɗariƙar tijjaniya cikin yaransu ko matasa yana maganganu waɗanda suke maganganu ne na wato raini ko maganganu ne na ƙarya ko maganganu ne na rashin tsoron Allah waɗannan su ne su ne magabatansu waɗannan su ne magabatansu to kaga me ya rage kenan in dai waɗannan su ne magabatanku kaga me ya rage kaga babu abin da ya rage duk iskancin da yaran nan za su yi babu mamaki ba ne. Babu mamaki ba ne domin waɗannan su ne wato waɗanda suke magabatansu su ne manya a wajensu su ne dattijai a cikin tafiyarsu ina fata muna fahimta to kaga wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne allah ta'ala ya datar da mu ya tabbatar da mu akan tafarkinsa madaidaici ina fata muna fahimta da haka yan uwa babu ta cewa wallahi ba abin nan ne inda waɗannan mutanen ne to za ku yi mamaki amma bari mu ji ƙarashin zancen nasa ambace ka ga musu ba zan ƙara zuwa taro ba afuzu bi hadil ashri min khatibi alwabi ba dan isalar da ya taba cewa wannan abun ba daidai bane Ka ni ni ni man ba ne mai karfin siya a mata ta tsakanin yan ɗarika da yan tijjani da yan da yan izala amma na kwalla malam ba ta kaga musu ba zan ƙara zuwa taro ba To, wannan sako da kake aikawa ina fatan <laughs> Allah subhanahu wataala ya sa wannan sako ya isa inda ya kamata wannan yana aika sako cewa ya fita daga wannan maja <coughs> wannan maja tasu yana ba da labarin cewa ya fita kuma yana gaya musu cewa ba zai sake zuwa mitin ba in an kira shi ba zai sake zuwa ba ya fita baya tare da su to abin da ya rage shi ne yaushe waɗannan 'yan maja su kuma za su hankalta yaushe waɗannan 'yan maja za su hankalta su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala gajen 'yan bid'a suna kawo farmaki kan aƙidinku na ahlus sunna ga 'yan bid'a suna kawo farmaki kan aƙidar tauhidi ga 'yan bida'a suna kawo farmaki kan addininku na musulunci kuma shi sun rusa ma majar dama majar ce take hana ku faɗin gaskiya majar ce take sa ku kune musu mujamala to muna fatan wannan karan tunda yan bid'ar suka rusa majar gaba ɗaya to Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan shine ƙarshen ita wannan maja kuma Allah ta'ala ya sa wannan shine ƙarshen tasirinta sauran malaman da suka shiga wannan harka ta maja muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan shine abin da zai sa su tuba su gyara su dawo a yaƙi waɗannan 'yan bida'a a yi bayanin shirkarsu da kafircinsu a bayyana wa al'umma abin da suke kai na kafirci da shirka ina ba da muna fahimta wannan shine kawai wannan shine amma babu wata babu wata magana da za a ƙara akan wannan ubangiji ta ala ya datar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh